Matthew bin Azrak sai ci gaba yana cewa yace amma al'amarin jarirai kana a'lamu billah yace al'amarin jarirai lalle annabi Nuhu alaihi salam ya kasance ya fi kowa sanin Allah ya fi sanin Allah ya najida minni wa minka ya fi sanin Allah fiye da ni da kai sai shi annabi Nuhu yace ya Allah gafarta min da iyayena da wanda suka shiga gidana suna muminai da muminai maza da muminai mata ka tsara wa azalmai wani abu sai hallaka sai Allah ya kira jarirai kafirai a gani annabi ya fi mu sanin Allah ne da kai kuma annabi ya tabbatar mana cewa jariran nan su kafirai ne su saka jinin jarirai ya halatta kamar da na manya ya halatta in ji shi nafi bin al-azraq su jarirai ne tun kafin haife su to yaya za a yi wannan ya kasance cikin mutanen nuhu ba zai kasance cikin mutanenmu ba saka yadda ya kasance su kafirai ne a cikin mutanen nuhu to a cikin mutanenmu ma kafirai ne su saka jarirai yadda ya halatta a kashe manya haka ya halatta a kashe jarirai in ji lafiyu a cikin nashi mazhaba Allah yana cewa shin kafiranku su suka fi alkhairi fiye da wa'ancan ko ko kuna da kubuta ne a cikin littafi ko ko an ce ko kun kubuta ne shin kafiranku sun fi alkhairi fiye da wa'ancan kafiran ne kafirai sun kafirai to tun da dai a zamanin annabi nuhu jarirai kafirai ne to a nan ma kafirai ne baka jariran su ya halatta yadda suka halatta a zamanin annabi nuhu in ji shi daga cikin manufofinsu kuma sun sanya garuruwan musulmi ya zamanto garuruwan yaki garuruwan duk wanda ya saba musu a ra'ayi garuruwan yaƙi ne abin da ake nufi a nan wajen za su iya kai hari cikin masallaci kuna cikin sallah kuna cikin karatun qur'ani za su kai hari Ka kakkashe ku kalmar shahadan ku ba zai amfane ku ba karatun qur'ani ba zai amfane ku ba karatun hadisin ku komai ku faɗa matuƙar dai ba cikin ra'ayinsu A gane ku sun sanya garuruwan musulmi ya zama dara harbin eh? ba ɗauka kenan ba ku ba bakwai waya ba ba su kawai na bakwai askatu zani sun kayar da rajimu ga mazinaci wanda ya tsara kanshi mazinaci wanda bai taba aure ba wato mazinaci kai wanda ya taba yin aure kai su yan khawarij sun ce mazinaci ba za a tsaye mai da rajimu ba ko da mutum mutum yayi zina ya taba yin aure to ba za a mai rajimu ba kama asqatul hadd amman qadafa al-muslimina min ar-rijal kamar yadda suka kayar da haddi ga wanda ya kazafi ga ainihin al-muslimina min ar-rijal maza wanda suka tsara kansu misali suka taba yin aure sun kayar da haddi na kazafi ga wanda ya kazafi ga gare su misali saboda shi hadisu mai Wallan zina yalmuna al-musana fi aka ce thumma lam ya atu bi arba'ati shuhada ko wa'anda suka cefi al musarat mata yadda suka tsara kansu aka ce ba ce al-musinina ba in an yi kazafi ga mata da suka tsara kansu a nan ne ake rajimu indahum amma in an yi kazafi ga maza ba magana kai in an yi kazafi ga maza ba magana hukuncin ƙazafi. ba magana hajji ga wanda ya ƙazafi ga namiji shi ƙur'ani ya ambaci waye to kamar suna inkarin bayanan nan suna inkarin hadisi kuma suna inkarin kiyasi Kuma gane wannan hu? ba su yarda da kiyasi ba a nan wajen su sun ce rajimu ana yi ne kawai wato sun kayar da rajimu ga mazinaci saboda hadisin da ya zo kan rajinmu ba cikin ƙura'ani yake ba an gane yayi to saboda ka su tun da dai ba cikin ƙura'ani yake ba su yarda da shi ba sannan kuma idan mutum ya yi ƙazafi ga ga namiji ba maganan ɗaya da haddin ƙazafi gare shi sai dai ya yi ƙazafi ga mace nisa fa alayhi alhaji amma mai yin ƙazafi ga mata musulai daga mata musulai wanda suka tsara kansu to za a mishi hajji yanke saboda ya zo a nasance a cikin